والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم 29 ga watan jimada الثانية saniya منذ صلى الله عليه وسلم dubu da dari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da ɗaya ga watan februari shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu meladiya muna cikin karatun littafin jawami'ul fawa'id fi tasirin ilmin nafi yau za mu tashi shafi na 28 daga tsakiya بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم المعوذ الثالث wato mu'awwiki na shida adamul amali bil ilmi eh wato ma'ana kuma ce mu'awwiki abin da ke kanje mutum daga cin burinsa daga cikin abin da ke kanje mutum daga samun ilimi wato na shida akwai rashin aiki da ilimi labudda li kulli man arada al barakata fi ilmi ba makawa ga duk wanda yake son albarka ga iliminsa an ya amala bihi ya aiki da ilimin an gane idan mutum ya yi aiki da ilimi sai iliminsa ya zama to mai albarka walakar zama Allah ya turgul ilima. hakika Allah subhanahu wataala ya zargi wanda yake neman ilimi ya ghadabin dunyawi saboda manufa ta duniya yana neman ilimi dan manufa ta duniya in ma dan neman shahara ko dan neman mulki ko dan neman ya samu abin duniya eh aw li talabil jahi ko kuma dan neman alfarma hmm. yana so ya samu alfarma wajen masu kuɗi alfarma wajen ainihin shugabanni masu mulki da sauransu fa adamu al'amali bil ilmi rashin yin aiki da ilimi sababun ra'isiyyun min asbabi mahki barakati ilmi yana daga cikin sababi muhimmi sababi wanda yake mai girma daga cikin sababba na shafe albarkar ilimi ولهذا كان السلف أحرص الناس أحرص الناس على العمل بالعلم. وأنا شنو دليل ده يسني يا مجبا suka zama to mafi kwaɗayin mutane wajen yin aiki da ilimi فهذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه ينا شوى يحدث العلم بالعمل ilimi yana ɗan yin ƴan murya ga aiki yana ɗan ganawa da aiki da ƴan murya hmm. fa in ajabahu idan ya amsa masa alhamdulillah hmm. idan har ainihin aiki ya tattauna da ilimi sai ilimi ya iya da amsa masa sai ya yi tafiyansa an gane ko kenan idan ya zama mutum ya yi karatu baya aiki da karatu wasu abubuwa wasu kaso mai tsoka na ilimin zai kubuce masa saboda idan mutum ya karanci abu sai ya zama to baya yin shi a aikace to za a ga wani lokaci ga shi da karatun amma in an zo yin abin ba zai iya ba ina ba san gano wannan saboda haka yau da gobe yau da gobe mutum kawai ya yi karatu ne mai aiki da shi zai zama to kamar injiniya wanda ya karanci injiniyarin a littafi amma bai taɓa ɗabbakawa ba idan mota ya lalace aka nemi ya zo ya gyara sai ya taka maka ne an gano wani ko to shi ma kazalika duk mutumin da ya yi karatu sosai amma kuma baya tatbikin wannan karatun to zai manta da abubuwa da yawa wanda in an zo ana so a yi tatbiki ba zai iya ba eh وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عبد الله بن مسعود da ya خذ يدايتي كان الرجل إذا تعلم عشر آيات يا كثر شيء متم idan ya karanci ayoyi goma lam yujawizhunna baya ketara ayoyin nan guda goma hatta ya arifa ma'aniyihinna wal amala bihinna har sai ya san ma'anansu mm. da kuma aiki da su mm. an gare to shine bambanci tsakanin wato ilimin salaf da namu mm. su magabatan mu idan mutum ya karanci aya goma ba zai ƙetare wannan aya goma ba sai ya ɗabbaka shi an gane ko idan ya ɗabbaka shi ya tabbatar da cewa abin da ya fahimta an gane ko ya zo da shi a aikace to a lokacin nan sai ya nemi a ƙara dai aya goma kuma kaga mutane irin waɗannan za su fahimci ƙur'ani fahimta da kyau an fahimci wannan Ba saboda haka su din nan sun ɗauki karatu ana yin shi ne don a yi aiki da shi duk karatun da mutum zai yi ya zama nazariya bai zama to waƙe ba to su suna ganin ba wani ilimi ba ne mai amfani shi ya sanya suke bai wa ainihin dabbaka ilimi muhimmanci na'am fala budda min al'amali ba'da al'ilmi saka babu makawa daga yin aiki bayan ilimi li'anna kuma tawamani domin su ƴan tagwaye ne hmm. da ilimi da aiki ƴan biyu ne su hmm. idan babu ɗaya to za a samu na kasu hmm. imma an yajtami'a in ma ya zama to su haɗu su manne da juna ko kuma su tafi gaba daya hmm. ɗaya biyu in ma ya zama to da ilimin da aikin ka haɗa su waje ɗaya, ko kuma da ilimin da aikin gaba ɗaya duk a su gula su قال علي رضي الله عنه علي يا فدا الله يقرا masa yadda ما اخذ الله الاهل على اهل الجهل ان يتعلموا الله تعالى bai taba karban Allah bai karba alƙawari ga abota jahilci su yi aiki a sai da ilimi ba hatta akhadha ala an yu'allimu har sai da ya karba alƙawari gama abota ilimi su karanta, su abota ilimi su ma abota jahilci su kuma su je su nemi ilimi وعن إياد بن حمار رضي الله عنه عن كربو لك إياد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل لك النبي صلى الله عليه وسلم شكل حديثي من أو Lallai Allah lalle Allah ta'ala ya ce mini an fi alayka ya kai dan adam ka ciyar ni ma zan ciyar a gare ka an gane ko ka ciyar da dukiyanka in ka ciyar to ni ma zan ciyar a gare ka kenan da wannan yana nuna mana ciyarwa baya toye dukiya in dai mutum yana da dukiya yana ciyarwa kada ya yi tunanin cewa ai idan na ciyar wani kaso na dukiya na ya rabu. a'a akwai hadisin da ce ma na kasar sadaqatu min mali sadaka sam sam bai taba tauye dukiya ba an gane ku? shin ka taba ganin wani mutum saboda kyauta ya talauce shin ka taba ganin wani mutum saboda rowa ya zama mulki biloniya wani shi daga cikin marubutan da ka sani wanne da ka san shi saboda rowa yana ta tara dukiya fiye da mai kyauta amma za ka iya nuna mutane da yawa wanda masu kyauta ne a dukiya yana ta ƙara haɓaka yana ta ƙara samun albarka an gano wani ko? na'am wani abu firdaus rahimahullah abu firdaus ya faɗa ma ma. fa inna jaza'a min jinsil amal lalle sakamako yana daga cikin jinsi na aiki qala Allah ta'ala fi muhkami tanzili Allah ta'ala ya faɗa a cikin bayyanannen saukaccen littafinsa hal da za zawo ihsani illa ihsan shin sakamakon kyautatawa wani abu ne in ba kyautatawa ba hmm. ai idan ka kyautata Allah ta'ala shi ma zai kyautata maka hmm. idan ka muna na kai ma zai amuna na maka فالله hmm. eh. ila شأنه نظر إلى كيف أفنوا أعمارهم في طلب Allah Ta'ala ya duba دوبا يند مغباتنمو suka ƙarar da rayuwarsu wajen neman ilimi wa ta'alimihi kuma sun ƙarar da rayuwarsu wajen karantar da ilimi wa bai bainal khalaiq da kuma wajen yada wannan ilimi tsakanin halittu magabatanmu ba su yi kasa a gwiwa ba in suka yi karatu za su yi aiki da shi in suka yi aiki da shi za su yada za su yada wannan karatu ga al'umma an gane ko. da wannan da suka samu nasara mu ma muna so mu samu nasara sai mun zama to kamar haka mu yi karatu mu yi aiki da karatun sannan mu yada karatun an gane shi ne Allah ta'ala ke cewa bismillahir rahmanir rahim wal asr innal insana lafi khusr Allah ya ce na da la'asar wato ma'ana sallar la'asar ko kuma na rantse da zamani cewa lalle mutum yana cikin hasara an gane wannan ko malamai sun ce wannan al-insan din nan wannan alif da lamun din nan listigra'il jins ai inna kullal insan lafi khusr lalle dukkan ɗan adam gaba ɗaya na cikin hasara to sai Allah ya kawo istisna'i zai ce illal na amanu wa amilu salihati sai waɗanda suka yi imani suka yi aiki mai kyau kaga an wajen mutum ya yi karatu kuma sannan ya ɗabbaka karatun sannan wata waso bil haq sannan suka yi su wasiya da faɗin gaskiya bayan ya yi ilimi kuma ya ɗabbaka ilimin sannan kuma sai ya je yana karanta da ilimin yana yaɗa shi an gane idan mutum yana kokarin yin wasiya da gaskiya da karanta da al'umma da sauransu zai samu bakin jini inda zai karanta da addinin yadda ya kamata to mafi yawan mutane marasa gaskiya kafurai mushrikai da sauransu da azzalumai ba za su so shi ba an gane fatanci kala kala da cin mutunci kala kala to ya za a yi saka ce wata waso bi sabr sai su sai su yi majunan su wasiya da ni da hakuri an gane ku to kaga idan mutum yayi karatu ana buƙatar yayi aiki da shi in yayi aiki da shi ana buƙatar kuma ya yada ga al'umma in ya yada ma al'umma yayi hakuri ga duk abin da zai faru da shi tunda ya san sakamakon da zai samu a wajen Allah yana da girma eh hmm. fajazahum khayra jazaa'i sai Allah ta'ala ya saka musu fiyayyen sakamakon sa bi an allamahum wato sai sai Allah ta'ala ya karantar da su wa akhrajahum min jahalatihim Allah ya fitar da su daga jahilcin su mm. alladhi yu'allimu an-nasa al-khayra mutumin da yake karantar da mutane alkhairi mm. wa ya'malu bihi kuma yake aiki da shi mubarakun aina makana. kana mai albarka ne duk inda yake an gani kaɗan ma daga cikin albarka duk sanda ka karantar da mutum kuma wannan mutumin ya yi aiki da shi to za ka samu ladan kamar ladan wannan mutumin da ya yi. an gani an ce an ce manja a ja'a bil hasanati falahu asharu abu. ila saba ibi a zifin ila a ta'afin kasira duk wanda ya aikata aiki mai kyau yana da goma misalinta har zuwa ga ɗari bakwai har zuwa ga ninkin ba ninkin to duk mutumin da ya nuna ma wani alkhairi kamar yadda annabi ya ce man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ili duk wanda ya nuna wa mutane alkhairi yana da kwatankwacin ladan wanda ya aikata alkhairi idan malami ya karanta da ɗalibi alkhairi ɗalibin da ya aiki da shi idan an ba ɗalibin lada miliyan malamin ma yana da miliyan an gani duk ɗalibin da ya aiki da karatun aka ba shi lada miliyan to malamin ma yana da shi idan kana da ɗalibai goma nawa kenan ladan ka sannan kuma bayan nan wa'annan wa'annan mutanen wanda ka karanta suna da 'ya'ya in 'ya'yan suka yi aiki da shi ladan zai dawo gare ka kuma za su samu lada kuma a kai ma ka samu an gane saboda hadisin nan da manzo Allah ke cewa sallallahu alaihi wasallam idza mata bun adam in kada amaluhu illa min salasin idan dan adam ya mutu aikin shi gaba ɗaya ya yanke na alkhairi sai dai abubuwa guda uku da ya bari yace sadaqatin jariyatin sadaqa mai gudana mutum ya gina asibiti ya gina makaranta ya gina ya haka bohol ko ya haka rijiya ana ɗiban ruwa ko ya shuka bishiya da sauransu mutane suna jin inuwa to gaba ɗaya in ya mutu ana nan ana bin shi da lada cikin kabari au ilmin yuntafa bihi ko kuma ilimi wanda ake amfana da shi malami yana iya samun ƴaƴa da jikoki da tattaba kunne da da da hazuwa dai to mai to kada idan malami ya karanta da mutane dubu sai kuma malamin yayi sa'a mutane dubun nan mutane ki mutane kirki ne sun dafa wannan ilimin kowane mutum in an bashi lada dubu ko lada miliyan kai ma za a baka miliyan irin shi ko su nawa ne to shin a duniya gaba ɗaya waye kai malami morewa in dai malami Allah ya azurta shi da ikhlasi babban abin da ake bukata babban abin da yake da wahala shine malamin nan ya karanta saboda Allah idan ya tsarkake niyya to wala a duniya ba wanda ya fi shi morewa amma in bai tsarkake niyya ba, babu wanda ya fi shi wahala ina fasan gani ya zama dan wahala kawai kaga da ma ya kakkaba ya ne babu shi kawai ya dubbari kasuwa ya fi alkhairi gare shi eh, in yana so ya suna zai iya suna ta hanyar dukiyar shi kila ma fiye da yadda zai suna ta hanyar ilimin shi fashe da mutum ya wahala ya je ya sha wahala ya nemi ilimi ya kaza yana karantarwa kullum cikin wahala ya hana shi bacci amma kuma zuciyar shi gaba ɗaya babu ikhlasi to wannan karatu bai da wani amfani karantar wanda ya bai da amfani sai dai wasu su amfana amma shi kuma ya zama to wa bana alai ya zama to musiba a gare shi Allah shi kiyaye na'am بالباب الثالث بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أعلم خيره وشره وذو ابتداء واعتزال فسق من غير تكفير سوى ناس اللقاء وذو ابتداء واعتزال فسق من غير تكفير نعم وابتداء واعتزال فسق من غير تكفير سوى ناس اللقاء يوا bayan malam ya yi wani bayani can sama cewa wa mai ya mutu wa lam ya tub an wuzirhi fuwida ila Allah jami'a amrihi la bil azabi lil musii yuqda'u wal kufr wa taqlidu anhu yumna'u cewa duk mutumin da ya mutu alhali bai tuba daga manyan zunubansa ba fuwida jami'u amrihi ila Allah za a watsa dukkan al'amuran zuwa ga Allah idan mutum ya mutu yana aikata manyan zunubai sai ya mutu bai tuba ba shi me sakamakon shi dan wuta ne kai zai go shi na ce fumin da jami'u amurki ilallah wannan shi da ake da ahalin sunna za a watsa dukkan al'amuran shi zuwa ga Allah Allah wannan ku murtajibul kabira amruhu ilallah in sha a gafara lahu wa in sha'a azabahu idan Allah ta'ala ya so zai gafarta masa in ya so ya yi mishi azaba idan mutum ya ce duk mutumin da ya aikata manyan zanubai dan wuta ne kawai wallahi wani dan wuta ne kai tsaye to laifin da kai ma ya fi na wancan din an gane kai da ka zo ka ce wani ya mutu yana kidnapping ya mutu yana zinace zinace billahi da zai wuta ne dole ba ya shiga wuta to kai da kai wannan magana laifin ka ya fi na dan kidnapper din laifin ka ya fi na wancan mazinacin da su. saboda shi dan kidnapper an ka tambaye shi ya san kan ta'adda ne shi ya tabbatar da abin da ya yi ba daidai ba ne shi an gane to amma kai din nan ka zo ka halatta haram kai din nan ka zo ka yanke wani hukunci ka shiga gonan Allah kamar yadda bahaushe ke cewa ya ari bakin wani ya ci mai albasa shin Allah ne ya shigar da shi wutan jahannama ko kai ne ka tura shi da karfin fiya to saboda haka wannan laifi ne mai girman gaske shine ake cewa la bil azab lil musii yuqdahu la yuqdahu bil azab lil musibo ba a yanke hukunci da azaba ga mai laifi idan mutum yana laifi ba a yanke hukunci cewa da wuta da kai tsaye wa yumna al kufru wa taqlidu hannu. ana hana kafirtawa da kuma dawomarwa idan mutum ya aikata zunubi ba a ce mai kafiri an gano wannan a ce mutum ya yi zalaka ce wallahi kafiri ne ya sha giya ka ce kafiri ne kuskure ne aqida ne na khawarij ba aqida bane na ahlus sunna to karatun mu na yau shine ka ce to wa zubtida'in wa atizalul fustiqa to ma abocin bid'a da kuma ma'abocin mutazilanci mai yaki da mutazila dukansu gaba ɗaya fustika ana fasikantar da su ne ba a kafarta su an gano wani go a wajen ahalu suna ana ɗaukar yan bidi'a fasikai ne an gano wani yan bidi'a haka na mutazilawa kama ana wajen ya ce zubti da'in wa ati zane? shin ba mutazili ba ɗan bidi'a ba to me yasa ya raba wa zubti da'in wa ati zane fustika ya ce da ɗan bid'a da kuma mutazila da mutu ba mutazili ana fasikantar da su ne kamar yana nuna mana ba mutazili wani wani mutum ne daban ba ɗan bid'a ba wannan zikirul khas ne ba'd al-am ta'ziman li sha'an al-khas an gane daidai da ayan nan tanazzalul mala'ikatu war ruhu fiha mala'iku suna sassakowa da ruhi a wannan ranar tanazzalul mala'ikatu war ruhu man huwa ruh jibril kaga mala'iku suna sakowa da jibril to wani zai dauka mala'ika jibril wani wani abu ne daban a shi ma yana cikin mala'iku an ambaci mala'ika jibril na farko a cikin mala'iku sannan kuma sai aka ware shi warewa na musamman an gane aka kira shi ruh shine zikirul khas ba'an al'am ta'ziman li sha'an al khas an gane wannan ko kamar yadda bai ahalar yake cewa wa ya harumu alayhi kadhib wal ghibatu wan namimatu fatan da yake cewa dinnan wa ya amuru wa ya amuru bi ma'ruf wa yanha an san da yake cewa yau abuna can wala yahillu alayhi wala yahillu lahu bi la la la akwai da yake magana abun nan sai eh, ce mu akwai da ya kawo cewa mutum ya aikata abin ki da menene da menene kalami kane eh inda ya wato can farkon ba wa yahrumu alayhi al-kadhib wal ghiba wal namima wal ujubu wal kibr wal riya تمام وتلذذ بكلامها واكل اموال الناس بغير دين نفسي هل يضرب زوجا ولا يحل له ان يسأل لا فكيف كده نو كده نعبد اكبر والكلام الطبيعي gibat wa aka ambaci wal munkar wal munkar wal kalam al qadi ya wa yajibu alayhi jibd lisanihi min al ila al wal munkar wal kalam al kabi jazakum Allahu yana wajaba gare shi ya kiyaye harshen sa min al fahsha'i wal munkar ya harshen shi daga alfasha da da zance zance cikin abin kamar zaka ce wal kalamin qabi wa aimanin salat aimanin ah, salat ko cikin makaru to kaga to irin wannan shine zikrul khas ba'da al-am ta'ziman li sha'n al-khas an gane ko to saboda haka ba mu zile dan bid'a ne to kuma dan bid'a babba ma to saboda haka shi ma abocin bid'a da kuma mutazilanci musamman ba mutazili fusida ana fasikantar da shi ya aikata biri a mufassika min gairi takfiri amma kada ka ce bai kafiri siwa na liqa sai dai wanda ya kore haduwa da Allah wanda ya ce in mutum ya mutu ba maganar tashin kiyama an gani mai aqidan tanasukul arwa mai cewa rayuwa gaba ɗaya tana nan duniya ne gaba ɗaya in mutum ya mutu zai ƙara dawowa duniya da wani sabon zamfari ne ba wani magana cewa wai akwai tashin kiyama za a haɗu da Allah Allah zai maka hisabi Allah ya kaza babu wannan kawai rayuwa na ci gaba ne a nan duniya gaba ɗaya idan mutum asalin shi dan adam ne mai kuɗi ne shi sai ya saba ma Allah in ya mutu zai dawo talaka idan ya saba ma Allah da ya dawo talaka sai ci gaba da sabo daga nan sai ya koma mara lafiya ya koma kuturu ko makaho ko gurgu a hankali a hankali ya ƙara dawa ya saba Allah sai zan buri ya ƙara dawa ya saba Allah sai zama kafiya yana saba Allah yana komawa halitta halitta daga wannan halitta zuwa wannan ya zama bera daga bera ya zama cancansu daga cancansu ya zama kudin cizo kudin cizo ya zama ya zama kuɗa wani sunan shi sauro to haka zai ta tafiya ta tafiya ta tafiya da zaran ya ce kai bari tuba ga Allah ya dawo yana dawowa sai ƙara samun daraja kuma to haka zai tara yiwa in ya dawo ga Allah sai kuma ya ƙara samun wani daraja ta haka daga daga ainihin kudin cizo sai ya dawo kyankyaso daga kyankyaso ya dawo bera daga bera ya dawo gabiya daga gabiya ya dawo guri daga guri sai ya dawo mutum talaka daga talaka ya ta tafiya yana gyara aiki sanar gaba zai kanshi ya zama ciyaman don lokal gwamnati ina ba gane wannan to wannan shine nasukul arwa aqida ce wace yan shi'a batiniya da yan shi'a baɗiniya al da yan shi'a nusairiya al-batiniya hmm? shi'a na shugaban siriya hafiz al su ne shi'a nusairiya al-batiniya su ba su yadda akwai tashin kiyama ba su sun yadda da su arwa an gane kuma a cikin sauran addinai kamar kristoci yan jehovah witness su ma suna da wannan akida cewa idan mutum ya mutu a nan duniya ne mutum zai gudanar da rayuwarsa an gani babu wani magana wai tashin kiyama ko aljanna ko wuta duk babu wannan gaba ki daya suna yanko wani wani wani aya a cikin bible cewa wai the righteous shall inherit the earth mutanen kirki za su gaji duniya sai su hada da ayin qur'ani wala qad katabna fi zabur min ba'd dhikr anna al-ardha yarithuha ibadiyas salihun to wannan shine tanasukul arwah in jisu duniya nan gaba daya dan adam zai gaje ta ya ci gaba da rayuwa a cikin duniya har abada ba magana azaban kabari ba maganan azaba na wutar jahannama ko abin da ya kama da wannan to mutumin da ya inkarin tashin kiyama ko yana sallah ko yana azumi ko yana zakka ijma'an kafiri ne shi shine abin da malam kenan anan cewa ba a kafirtawa sai dai wanda ya kore haduwa da Allah tashin kiyama bai yarda da shi ba kafiri ne ijma'an na'am نعم أو قال بالكلي ربي علم من دون جزئياته أو جسم أو جسم أو قال ربي علم بالكلي من دون duni كويتش hmm. hmm. ko yace ubangiji na ya san abu a dunkule ya san abu duka amma bai san yanki yankin يا ba hmm. Allah ya san ya sannan a cikin duniya Allah ya san ya halicci mutum ya halicci dabbobi ya halicci bishiyoyi ya halicci kwari ya halicci aljannu amma Allah bai san su ala tafsil ba Allah ya san ya halicci mutum amma wani ya zubila bai san Yahaya ba bai san malam Lura ba bai san malam kaza malam Yahaya bai san Aliyu duk bai san kowa ba kawai dai a dunkule ya san ya halicci mutum amma ɗaiɗaikun mutane Allah bai sani ba Allah ya san ya halicci kwari amma ɗaiɗaikun kwarin bai san su ba shine ma'ana aw qala bil kulli rabbi alima min duni juzhiyati Allah ya san abu kulli amma bai san shi juz'iyya shi ba to duk wanda ya faɗi wannan duk sallan shi duk taimakon da yake ma addini kafiri ne shi saboda ya sauye ma Allah darajarsa inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama' an gane wato Allah ta'ala la ya'zibu an ilmihi min kan khardalati ya'ti bi harfa alim wato gurgurdan kwayan komayyo baya kuya daga ilimin Allah gurgurdan kwayan komai. to mutumin da yake ganin cewa akwai wani abu wanda zai boye ma Allah Allah ya san kaza bai san kaza ba to wannan mutumin ya mayar da Allah kaman halitta kuma Allah ta'ala laysa kamithlihi shay'un Allah subhanahu wata'ala babu abin da bai sani ba ya alamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilma wa la yuhituna bihi ilma wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr Allah ya san matil barin kaga wannan ma inda usuliyin ma mawsuna ce ai wa ya'lamu allazi fil barri wal bahr ya san duk abin da ke cikin tudu da abin da ke cikin teku kaga wannan siga ce ta umum a gare matin nan lil umum duk wani abin da ke tudu da kuma duk wani abin da ke teku Allah ya san shi wa ma tasku bi waraqatin ma illa ya'lamuha wata ganye ba ta faduwa ba sai Allah ya santa wala habba fi zulmatil ard kai ko kwaya ne a cikin duhun ƙasa? dukan kanta kwayan Allah ya sani wala radabin wala ya bisin illa fi kitabin mubin ko danye ko busasshe face yana cikin littafi a bayyane so haka ba a kafurtawa sai mutumin da ya ce ubangiji ya san kulli bai san juzu'i ba au ba ko yayi ma Allah jiki irin na halitta an gani mujassim wanda ya ce Allah yana da fuska irin na halitta Allah yana da hannu irin na halitta Allah yana da kafa irin na halitta an gane wani lokaci ma idan ya yi guluwi sai ya yi abin da ake kira kiyasu shumul kiyasu shumul tun da Allah ta'ala ya ce Allah ya ce yana ji shi ma dan adam yana ji Allah yana gani dan adam yana gani Allah ya kamanta kan shi yana da fuska dan adam shi ba yana da shi to tun da haka ne kuwa sai dan adam sai ya yi kiyasin sauran abubuwan da Allah bai ambata ba sai ce Allah shi ma yana da shi da dan adam na da shi na baka gani mm. Allah ya ce yana da fuska kuma muna da shi Allah yana ci muna ci yana gani muna gani yana magana muna magana tun da haka ne kuwa wa iyaz billah yana da kunni muna da kunni wa iyaz billah yana da ciki muna da ciki a gani sai mu sai mu faɗi wasu abubuwa wanda shi Allah bai faɗa ba shine kiyasu shumul an gane wannan ko to kaga waɗannan su ne mujassima idan sun kusa wuce gona da iri ma sai ce Allah yana bacci kamar yan Ahmadiyya yan Ahmadiyya sun kamanta Allah da bacci sun kamanta Allah yana cin abinci kamar yadda dan adam ke cin abinci yan Ahmadiyya akidan su ba wai kawai in ba wai kawai cewa in karin kasancewar manzon Allah shine annabin karshe ba su yan Ahmadiyya ba su yarda cewa annabi shine annabin karshe ba sun dauka akwai manzanni da yawa to wannan shine abin da ya shahara gare su amma kuma daga cikin aqidar su akwai jingina ma Allah siffa irin na halitta Allah yana cin abinci Allah yana gajiya Allah yana bacci da sauransu to wannan shi yasa malaman duniya suka yi ittifaki ƴan Ahmadiyya kafirai an gane wannan ko to saboda haka idan mutum ya zama mujassim to wannan ya kafirta to galiba su ƴan asha'ira in sun ce mujassima su kuma suna nufin ‘yan ahalin suna wa jama'a domin ‘yan asha'ira suna kore ma Allah sifa kabariya suna kore ma Allah fuska suna kore ma Allah hannu suna kore ma Allah daidaituwa kan alharshi duk ba su ba to su a wajen ‘yan asha'ira duk mutumin da ya ce Allah yana da fuska ko Allah yana da hannu irin nashi wanda ba irin na halitta ba ko ya daidaita daidaituwa irin nashi wanda ba irin na halitta ba sai su ce mujassim shi ya sanya ibn hajar al-asqalani Allah ya masa rahama lokacin da aka tambaye shi gane da al islam ibn taymiya ta ce me zaka ce kan ibn taymiya wasu mutane suna cewa ibn taymiya mujassim sai ga cewa duk mutumin da ya ce ibn taymiya mujassim in ma ya zama to bai san ma'anar ta tajsimi ba ko kuma bai san wane ne ibn taymiya ba an gane wannan ko baka ibn taymiya ba mujassim bane da ibn taymiya ya tabbatar ma Allah abin da ya tabbatar wa kanshi ne sannan kuma ibn taymiya ya kore kamanceceniyan wannan abin da na halitta in ya tabbatar mai da fuska kamar yadda Allah ya tabbatar sai kuma yace ce fuskar nan ba irin na halitta ba kaga shi wannan ba za ka ce mai mujassim ba amma wanda ya ce Allah yana da fuska irin na halitta daidai da na halitta yana da hannu daidai da na halitta wannan shine mujassim an gane ko na'am na'am بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وروى ابن ماجه ابن ماجه يرويته أن عبادة بن الصامت الأنصاري سوى للي عبادة بن الصامت الأنصاري رضي الله عنه يأتي النكيب يعني هذا تكون لقبا وإن تسكي مبايعة منذور صلى الله عليه وسلم عشان عقبة نعم صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيء عبادة بن الصامت Sahabun manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam gaza ma'a muawiya ta rum eh, shi ubada yayi yaƙi tare da muawiya yayi ya yaka ainihin kasashen rum fa nazara ila nasi wa hum yatabay'una sai ya kalli mutane hmm. ya ga mutane suna yin kasuwanci da juna hmm. wato balli balli na zinari suna yi da dirhami hmm. balli balli na zinari suna yin canji da dirhami وكسر الفضة بالدراهم سنقل بلي ذا أزر فاسنا يشي درهمي فقال يا أيها الناس كاك بلي الأزر فا ذا درهمي إن ذا أيشان بدول هنا بغسن زيان هنا إن با هونا بقوي إن ليكنا وكا ليكنا كالهالي أزر فا ذا أزر فا ويا ذا دول أسالوك فاضل زيناري ذا زيناري دول لي أسالوك فاضل أدول آه، لي أسالوك أبنى بعثا أسالوك فاضل أنا إن ذا أيشان جزيناري ذا زيناري azurfa da azurfa kowanne daga ciki ana so su zamanto misilan bi misilin sawa'an bi sawa'in yadan bi yadi misali da misali daidai da daidai kuma hannu da hannu an gani? to sai shi uba da bin sami sai ga mutane suna kasuwanci ballin zinari a yi canji da da dinari da a yi canji ballin zahab da dinari kaga dukan zinari ne zahab dinari ne shi kuma wannan zinar kudin ne ta zuwa in za a canji tun da dinari dinari ne ana buƙatar a auna shi a gram hmm. sannan ballin azurfa da kuma dirhami na kuɗi sai a canji hmm. to sai ga ana wannan canjin ah. faƙwale ya ayyuhan na ya ce ya ku mutane Inna innakum ta'kuluna riba Ya yace lalle kuna cin riba sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yaqul na ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa la tabta'u adh-dhahaba bidh-dhahab kada ku yi canji hmm. dinari da dinari ka ai canji illa mithlan bi mithli sai kan kan kan misali da misali hmm. la ta bainahuma babu ƙari tsakanin su babu gana wai wannan zinarin Saudi ne wannan zinarin Dubai ne an gani in za a yi canji zinari na Saudi da zinari na Dubai in canji za a yi za a auna ne gram wannan gram 20 wannan ma gram 20 kudin su daya wato sun za a yi canji kan kan kan za a yi ba zai yi a ce Dubai gram 18 na saudi 20 shi ya ce ka bani na saudi in baka ne in baka na dubai to wannan riba ne zinari da zinari in za a canji ya kamata zamanto misalan bi misalin sawa'an bi sawa'in yada bi yadi haka nan azurfa da azurfa haka nan shinkafa da shinkafa ko shinkafan najeriya da shinkafan Amerika in za a canji da wayannan shinkafa masu duwatsu da shinkafa masu kyau din nan abin nan wanda yake an goge su tas in za a canji sai dai a auna daidai da daidai wani kai ya wani in kana so ka in kana so ka mallaki wancan ka siyar da naka da kuɗi sai ka yi amfani da kuɗin ka sai wancan na'am na'am ta ziyadata kuma wala nazira babu ƙari tsakanin su babu kuma jira ba maganar jira mm. in za a samu riban nasi mm. in an ce za a jira wato in karɓi naka in ce ka jira da zan je kawo manawa. wannan shi ma wani nau'i ne na riba ne riba na jinkiri eh fa qala muawiya sai muawiya ya ce ya abul wali ya kai abul wali la ara riba illa ma kana min nadira ni ba na ganin riba sai abin da ya kasance riban nafi hmm. kawai riban jinkiri ne kawai Shi ne riba amma riba na ainihin tafadul ni ba na ganin wannan riba ne dan misalin zinari da zinari wani ya fi wani ko azurfa da azurfa wani ya wani ni ban ganin matsala in ji muawiya lokacin yana amirul mu'minin fa qala ubada sai ubada yace uhaddithuka an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ina baka labari daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa tatahaddathu an ra'ayika kai kuma kana bin labari da ra'ayinka hmm. ina ba san gari wannan harkar addini babu sassauci ko da mutum gwamna ne ya zo ya bada fatawa sabanin addini ba za ba gyale shi ba ni na gaya ma ga abinda manzan Allah ya faɗa kai kuma ka zo kana gina hukunci da ra'ayinka ya gaya mu'awiya alhali mu'awiya yana matsayin gwamna ne eh. la in akhrajani Allah la usakinuka bi ardin laka alayya fiha imara yace wallahi in Allah ya fitar da ni daga daga nan waje daga garinka hmm. ba zan ƙara zaunawa da kai ba hmm. a duk garin da kake da sarauta duk inda kake da mulki insha Allah ba zan ƙara zaunawa da kai tare tare da kai a wannan garin ba saboda ban so kada musiba ta sauka ta hada hada ni to yanzu ya za ku ce yanzu yanzu ana zaune zaune mako shugaba zai faɗi hukunci da son ran shi ya faɗi abin da ya gana ma amma kuma sai ga wani lokaci ba ba wanda zai mishi inkari to su magabatan mu ba sa yin sassauci ba sa ta akhirul bayan a wakatil haja anan wajen ya fito fili ya nuna mu auya kuskure ne kuma abin da ya yi ba daidai ba ne ya za a ce ma ƙalar lawo ƙalar rasuluhu kai kuma ka gina hukunci da mazhabanka eh? wanda wannan shine musibar da muke fuskanta a Najeriya in ka ce ga abin da manzan Allah ya faɗa sai wani ya ce maliku ya faɗa kuma yana so ka fifita maganar malik akan maganar manzo sallallahu alaihi wasallam ko wannan ya isa Allah ya jarbe mu da musiba falyazar allazina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum azabun alim in dai mutane ba san da manzo Allah ba a kawo hadisin manzo Allah wani ya kawo mazhaba suna kabbara suna Allah ya taimake ka to wayannan komai na iya samun su na musiba saka dole ne mutane su fito su nuna wa mutane darajar manzo sallallahu alaihi wasallam kun ga magabatan mu suna yin fushi in sun ce ma ga manzan Allah ya faɗa kai kuma sai ka kawo wani istinbadi naka da kanka ga wannan ma ya ce ba zai ƙara zama da gwamna ba a garin da yake da sarauta zai canza gari na'am falon ma ƙafala a yayin da ya dawo lahika madina sai tafi madina ya tafi can abuja nan capital hmm. fa ya ji wajen umar zai je kai ƙara. ya ji wajen amirul mu'minin gaba daya hmm. sai ya je wajen umar ɗan kaddaf sai umar dan ba ya ce masa ma a ya abal walid me yasa ka dawo daga sham me yasa ka dawo daga sham kana tare da muawiya me yasa ka bar garin ka zo nan mm. ya kai abul walid mm. fa qassa alaihi alqissata sai shi abul walid da bin sami sai gaya ma amirul mu'minin umar dan khattab labarin duk abinda muawiya gwamnati gwamnati ya aikata mm. wa ma qala him musakanatihi da kuma shi abinda shi ya faɗa na shawar ba zai ƙara zama da shi ba fa qala jefi ya abul ila ardik sai ce koma ya kai abul wani zuwa ga kasar ka hmm. koma sha din inda ka fito hmm. fa qabbaha Allahu ardan lasta fiha wa amsaluk Allah ya wadaran kasar da da kai baka cikin ta da ire-iren ku hmm. duk kasar da baka cikin ta da ire-iren ku Allah ya wadaran wannan kasa din koma nan wajen wa kataba ila muawiya sai shugaban kasa amirul mu'minin Umar dan Khattab radiyallahu anhu sai ya rubuta wasiƙa zuwa ga Muawiya la imrata laka alayhi cito daga yau kana mulkin kowa a sham amma ban da uba da sami yawa mulkin ka sarautar ka yana kan kowa ban da wani wani yana da yanci yawa zai zauna a garinka amma ba yadda za ka yi da shi saboda ya ga malami ne wanda yake za a fa'idantu da shi idan ya yi fushi ya bar garin to shi ke za a cutu shi yasa sai ba shi wani irin karfi ga gwamna amma kuma ga wani karamin gwamna shi ma nan <laughs> yato ka ba ka da iko akan wani kawai kuma ya san ya san cewa ba za a samu matsala bane in a wannan zamanin ne wani ya ga cewa yana iya ma gwamna abin da ya ga dama yana da yanci a cikin gari ai zai zai ta kawo gwamna din tarnaki ne to su irin wayannan sun san muhimmancin sarauta sun san in suka dan yi kuruji ko yali to za a samu matsala a wannan garin ba za su yi ba an gane ba irin mu bane misali tawwa wa hamilin nas ala ma qala yace ka dauki mutane akan fatawan da zai baka duk maganar da ya faɗa na fatawa akan shi zaka tafiyar da mulkin ka fa innahu huwa al-amr domin wannan shine umarni kawai ban san wani ƙarin bayani haka na gaya ma قلت إذا كان هذا ما وقع بين معاوية وعبادة وانا شيني حديث الإمام الدارمي يمتد شبه بإثناد صحيح مدوم سنن بن ماجه باب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ده سنن نعم kuntu sai na ce idza kana hadha ma waqa'a baina muawiya wa ubada idan ya kasance wannan shine abin da ya faru tsakanin sahabbai guda biyu hmm, da muawiya da ubada abin sami al-ansari hmm, wa kuma sahabiyani jalilani alhali su biyun nan sahabbai ne manya wa muawiya lam yatakallam bil ra'yi shi ko muawiya ba wai da ra'ayi bane ya faɗi wannan ba hmm. wato ishtihadi yayi idan mutum ya ishtihadi ya dace lada biyu in ya ishtihadi ya kuskure lada daya to ya ishtihadi ya kuskure an gane wannan ba da san rai bane da ijtihadi ne wa inna majtahada fa aqda kawai yayi ijtihadi ne ya kuskure fama baluka bil khabith alladhi yad'an to me zaka ce game da datti hmm. wanda yake suka ga hadisin manzo Allah da gangan hmm. wa yastahzi bi sunan ya ringa izjili da sunna yace ba azaban kabari yace bukhari da muslim azubar a kundan shara da abin da ya kamata da wannan yace bola hmm. ya kira ya kira bukhari da muslim bola na ba gani kaga to me zaka ce kan wannan ya kamata ce duk watsa da ganin nan ya kamata mu cire wata mutu karatun nan daga nan dungurin mu mai da shi wani gari inda ba wannan malamin eh kaga akan auya kawai wancan yace ya ba to yanzu a nan garin Kaduna ana nan ana soke soke hadisan manzo Allah kuma inda ake dukan addinin inda ake da'awar masallatan ahlus sunna ne ba ko mutanen da ake bata ma akida ahalus sunna ake lalata wa akida to me za mu ce akan wannan na'am na'am walau a gani me za ka ce game da mutumin da yake izgili ko a yake suka kuma yake izgili ga hadisai mm, walau kana isnadu haka shamsi ko da isnadin shi ya inganta gashi nan yana haske kamar rana mm, walau talaqqat al ummatu bil qabul kai hadisin nan ko da al'umma sun rungume shi da amsa za ga ya karyata mm. wa yaqulu hadha al-khabithu alqi aw tara hadhihi al-ahadith sai eh, zai wannan dattin hmm. sai ce ka ko ka wurgar da wayannan hadisan a bola hadisan nan ba komai bane babu wani hadisi sai muwatta shi ma a cikin muwaddan ba a ce Allahumma inni akwai hadisin Allahumma inni ko ba ba to ya ce ko ba an gani ga littattafan malikiya in an ce ana bin malikiya ne ga littattafan malikiya ko a shi ma wurin karanta akwai addu'an Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr imamu na malik ya yarda da azabar kabari amma kuma sai gashi kuma an kare ta azabul kabari to wannan kuma maza ba ake bi mazaba malik ne har yanzu eh a wancan lokacin an yi wa yau, aka ce ai imamu malik shi a cikin muwadda bai kawo hadisin dawowa annabi isa ba fa imamu malik bai yarda da dawowa annabi isa ba to saboda haka malikiya ne duk dan malikiya yayi inkarin dawowa annabi isa to sai ga shi kuma a cikin maliki a cikin littafin maliki ya gashe imam maliki ya tabbatar da azabar kabari to a nan wajen kuma ba an ce duk abin da maliki ya zo da shi a bi to a wajen azabar kabari ya ka karyata malik sannan kuma a cikin jami'ul utubiya imam malik ya tabbatar da dawowa annabi isa har ma ya faɗi cewa dawowa annabi isa hadisi ne mutawatir haka nan manya-manyan malaman malikiya sun tabbatar da wannan misali na'am kaifa law sami'a ubadi ibn samit hadal al-khabitha yaya da uba da bin sami zai ji wannan dattin shadidin mai tsananin ta'assubanci da mazhaba mazhabi malikin mai tsananin ta'assubanci ga mazhaban malikiya hatta addahu ta'assub ila sukhriya har ma ta'assubanci ya kai zuwa ga izjili hmm. wa qani fi asahi al-asanid da suka ga mafi ingancin isnadi hmm. la li shay'in illa li mukhalafatiha li madhhab al-maliki ba dan komai ba wai sosai saboda wannan hadisi ya saba wa mazhaban malikiya hmm. wannan magana ma yana faɗa ne ba wai kawai ya rabe ne da mazaban malikiya saboda akwai wuraren da in ya ga mazhaban malikiya ya saba maka'idan shi yake tunkuɗa mazaban malikiya eh alladhi yuqalliduhu wanda yake takalidi da shi hmm, kai falau sami'a ubada to me za ku ce da a ce ubada ya ji ma za ta kunin natija da ubada ya ji irin wannan mutumin a ce a garin da yake zaune wannan mutumin yake yaya sakamakon zai kasance hal misakinuhu bi ardin huwa lahu alaiha imra shin ubada din zai zauna tare da shi a garin da yake da iko akan shi mm. am yuzayiluha ila ardin ukhra ko zai kaurace ma wannan garin ya nisanci garin ya koma wata kasa daban mm. wallahu almusta'an wallahu almusta'an eh. na'am مقدمة العزية بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل فصل الأمرة سنة في العمر مرة أمرة سنة شيء أتكين شكرة وأركانها أركان الحج ركننتا ركننا أيتم حج ما عدا الوقوف بندت أيوان أربعة أنا ركننتا rukunan aikin hajji ban da tsayuwan أربعة kenan أقول tawafi akwai sa'ayi an gane ko amma ban da tsayuwan tana da miƙatoci guda biyu makaniyun akwai miƙati makani shine wurin da ya kamata mutum ya yi harama da umara wa huwa miƙatul hajji shine dukkan miƙatin aikin hajji a gani wurin da ake harama da aikin hajji nan ne ake harama da umara mutumin mutumin madina zulmulaifa mutumin iraki da abin da ya kamata wannan za su irke mutumin da yake a ainihin yammacin najeriya yammacin afirka da sauran wurare jufa mutanen da suke yaman da sauransu ya lamlam an gane wato ma'ana shi miƙatin makani na umra shine miƙati na aikin hajji illa fi haƙƙi man huwa bi makka sai dai cikin haƙƙin wanda yake makka in dai mutum yana makka fa innahu yuhrimu min al-hill lalle shi zai harama ne daga milli kenan zai fita daga harami ya je ya yi harama daga daga wasu malamai suna cewa ya tafi can can ainihin jirana an gane ko abin da ya kama da wannan sai ya je ya yi harama a wajen wal afdalu an yuhrima min al-ji'rana na'am abin da ya fi dacewa in zai harama da umra ya fita can can hilli mm. shine ya je jirana dan jirana ba bai cikin harami mm. wa zamaniyun sana akwai miƙatin zamani mm. wa huwa jami'u ayyami sana shine dukkan shekaru na a dukkan kwanakin shekara shi umra kowane lokaci kana iya yin umra dukkan kwanakin shekara ba kamar aikin hajji bane da yake da watanni da ake yin harama da shi shi umra kowane lokaci kana iya yin umra na wa sifatul ihrami biha wato siffar harama da ita hmm, min istihbabil ghusl na mustahabbancin yin wanka wa tanzifi mustahabbancin yin tsafta wa ma yalbasuhu da abin da zai sanya na tufafi hmm, wa ma yahrumu alayhi min al-libas da abin da ya haramta a gare shi na tufafi wa tibi da turare wa ghairi zalika da wani wannan kal hajji kamar na aikin hajji ne ba bambanci na'am wa yukrahu takraru hafil amil wahidi an karhanta maimaita umra a cikin shekara daya wannan shine fahimtar malikiya khilafan shafi'i su shafi'awa suna ganin mutum na iya umra a shekara ko so nawa ne amma Malik sun ce so ɗaya za ka yi umra a shekara in kana zo kara ce kuma shekara bai zuwa wa tafsidu bil jima'i umra yana baci da jima'i kamar yadda aikin haji ke baci da jima'i hmm, wa ma fi ma'anahu da abin da yake da ma'anan jima'i hmm. idza waqa'a qabla inqida'i arkaniha idan ya auku kafin kare rukunnanta kafin kare rukunnanta kafin yi dawaful ifada kaga shi misali aikin haji in mutum ya riga ya dawaful ifada Don misali abin da ya shafi jifan jamra ko abin da ya kama da wannan idan mutum bai samu ya ɗanɗe mutum ya yi dawaful ifada a lokacin nan idan ya zama to ya saci iyali wannan ba matsala ya yi a tahallul kubra ايه الحمد لله ان شاء الله قال على هذا البيت آه، فلوبه من هذا بكي kamar yadda muka saba amma ta kwalli da rubutacce tambaya guda ɗaya muke da ita wanda ce malam da Allah mai ce ce kamancece ne yadda za a iya samun tsakanin mulkin demokaratiyya da kuma mulki na musulunci tuzu na shari'a to wani uwa yana tambaya wai menene kamancece ne yawon da za a iya samu tsakanin mulkin demokaratiyya da mulki na musulunci to gaskiya zan iya cewa ba niya an gane sai dai akwai wasu abubuwa akwai magana yanci musulunci yana ba dan adam yanci demokradiyya yana ba dan adam yanci amma kuma yancin ba dai bane shi musulunci akwai iyaka game da yancinsa demokradiyya kamar babu iyaka wani lokaci demokradiyya ya yadda ka zagi Allah demokradiyya ya yadda ka zagi annabi demokradiyya ya yadda mutum ya katse ainihin kashi da alkur'ani yancin shi ne shi yasa kasashen turawa sai mutum ya fito ya zagi Allah sai a bashi kariya saboda demokradiyya ta yarda da wannan na ba san gane to shi addinin musulunci ya baka yanci amma in ka wuce gona da iri ga wannan yanci za a hukunta ka idan ɗan adam ya fito ya zagi shugabanni ya zama to yana motsar da mutane da zagin shugabanni da zanga-zanga za a kama shi a hukunta shi amma a tsarin demokradiyya don ka zagi shugaba ba za a hukunta ka ba sannan tsarin demokradiyya suna da majalisa majalisar dattawa da kuma majalisar wakilai su kuma tsarin musulunci suna da majalisar shura ba ɗaya suke ba sun bambanta shi majalisar shura ana zaben mutanen kirki ne masu aƙida masu kuma tajriba na rayuwa ga su da ilimin addini ga aƙida mai kyau ga tajriba na rayuwa ga su kuma da kirki mutanen kirki ne misali da arziki ake zaɓa su ne za su zauna su ringa yanke wasu hukunce-hukunce daidai da ƙur'ani da hadisi na fatan gani daidai da mai da ƙur'ani da hadisi amma tsarin demokuraɗiyya ka ji ce majalisar dattawa zai iya wani wiwi ne dattijan an gani za ka iya samun mutum dan wiwi ne shi ko ka samu mutum dan luwaɗi ne shi amma kuma tijan ne yana daga cikin wanda zai zauna ya tsara muku mulki kun gaba ɗaya ba ne sannan kuma dattawan in za su tsara mulki babu ruwansu da ƙur'ani ko hadisi suna iya tsarawa daidai da abin da mutanen garin ke so idan mutanen gari suna son ruwadi sai su ce to daga yau yan najeriya da can mun ce luwadi bai halarta ba yanzu an halarta A yana ganin an taɓa zama a najeriya an ce za a kan wiwi wasu na bada shawara tun da ne wiwi yanzu ana ta kasuwancin wiwi wiwi ya shahara kawai a halarta shi to Allah ya sa akwai masu kan kishi suka ce sam ya za a halarta wiwi a yanzu ma ba a halatta ba ya ake ciki ba na zira a ce kuma wuri ya halatta kun gane kun ga akwai daga cikin kasashen turai akwai kasashen da suka zauna suka halatta wiwi din da putin da shi kawai mutum yana da iko sha abin shi to kaga wannan shine tsarin demokradiyya kusan ba zan zage cewa babu wani kamanceceniya tsakanin tsarin musulunci tsarin demokradiyya gaskiya sun bambanta kusan sun yi hannun riga ne ma eh insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka